wannan bai zo za shi ba ya kace na hudu na hudu jibril jibril jibril ya yi magana a cikin zuciya ta ya ce kaza Allah ya ce gaba ya ce gaba guda ma dabbobin wahayi kenan dabbobin wahayi kenan dauka su guda hudu da wanda jibril ya zo zahira da wanda ya zo kuma a cikin ruhu a cikin zuciyar annabi da wanda Allah zai ga ba za Allah shi ba to zai ga ba shi zuciyar zai ga ba da wanda zai ga ba a cikin halin kuma rubiya da gurgurar da ya yi hako abin da ya ga ba a cikin ana hannun ruwa da an zama ku gaskiya duk abin da wannan da yake cikin addini da wannan fuska ya yi bai faɗi wani abu da jiha kansa ya ga ya yi kyau ya al'umma su su yanki shi ba sallallahu alaihi wasallam babu wannan ko ya ga inda Allah ya yi kyau ya yi ku gani to bayan wannan ina waye ya samu ne faɗi wani abu da hankalinsa ya ce al'umma su yanki wa ya samu wannan hujja nan kansa da yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam wa ya ga hankalin sa al'umma a cikin addini ai gaba yana da kyau kawai ba ko da ya ga annabi ya ce ko Allah ya ce ko ya kaga shi ne bid'a shi ne ake sa bid'a ina da wani wanda ya ce da ake bid'a a bayan ka ko na mu kaji wani abu cikin addini ce a yi addini ne Allah ko bai faɗe shi ba manzo Allah bai faɗi ba sallallahu alaihi wasallam to shi ne ake sa bid'a a cikin addini ne tarihin bid'a kenan a je bid'a kenan mutum ya kasa abin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba cikin addini komai kan ba shi ne shi ne bid'a shi ne ya ya min Allah da kuma ne da ne da da wasu ne shi ne kuma in aya aya da take magana akan zancen bid'a tana da yawa tana da yawa ta ci gaban Allah da Annabi wanda ya kai wani abu sa addini da al'umma ya yi gaban Allah da Annabi to za su ci musu da fata da kuma su yi kar kuma hanyoyi idan bid'a nan ba wa wato saboda abin da za ta ke banda al'umma da yawa saboda kawa ne da ita da addini da za ta yi kawa ta sai ya sura ta sura addini ce sura ta sura addini ce wato hanyar ta ta addini a rami abin da za ta yi sauran abubuwan da ake yi shari kenan saboda duk abubuwan da yake wanda yake da shi yanzu wanda yake mun kai zulmai da sauran zulmai saboda ya yi ba ya san zulmi mutum kan duk sauran zulmi da yake ya san yi shi amma wani yanzu a wanda yanzu ya kaga masa wani abu a addini yake da kyau ya kaga cikin addini shi ba zai tsiri yin wani nawa da yake ba shi a yanzu ta yaku da ya Allah yake yi na ta shi za a mutu ta shi ke nan shi ne in dan sauran su mai mai shi ma ya san da yake ko ne da yanzu da yake to yanzu ya ku gani yau ya ɗan Allah yake kuma ya kama ruwa duk a sama ko shi haka ba yi to ne to shi ne wanda yake wanda ya kuma mutum gida ubangiji ta warkata Allah bai dai karɓa yake kuma duk aikin da Allah bai karɓa ba sai shi ya rubuta a gaba yau kuma magana ne to ne shi ne wannan da rayi walidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abinda annabi ya faɗi bai tabbata ba sai wahayi ne da aka yi aiko masa daga Allah zuwa gare shi da wasu da jibrilu aminci ya tabbata gare shi wato kuma ce wannan abu karfafawa da wa'ada auha wahayi wahayi wahayi da wahayi ya ɗauke wani ihtimali imani wahayi ne yuha idan a ɗauke wani imani wahayi ne da aka aiko da jini ne gode shi zuwa mun da annabi ya faɗi domin imanin majazi kan ɗauki wani wahayi ne na majazi ba majazi ne ba wahayi ne hakika rufa'i gasar da zarcewa wanda yake da sabuntuwa ma'ana fa'idar wannan zuba ta yuha ɗin nan wato faɗakar cewa rubucewa abin da annabi ya faɗa wahayi ne na hakika ba ba ba ba majazi ba ba wai ana ambatar su da wahayi majazan ba wahayi yakan zama suna ma'anar littafi na Allah yakan zama masu dari akwai ma'anoni da yawa ga wahayi a aikowa da ilhama duk wahayi ne da rubutu ma wahayi ne da zance ma wahayi ne ishara ma wahayi ce fahimtarwa ma wahayi ne akwai ishara cikin wannan aya duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya kare gabunan zafin sa ba ya ganin kansa ba kansa ya kare ga biran zuwobinsa da biran aikinsa cikin zafin Allah da zuwobin Allah da isha ishen Allah Malala ba shi ba aikin su ba su mata sa sai Allah da zafin sa da zuwa san aikin sa gane shi. Malala ya kai hannun inda ba abin da ya saura abin sa ba wala suna wala wata alama wala wani gurbi wala zalimi sai ya zama da gurbi shi allai da gurbi ubangiji yake magana ba da gurbi mutum daga ba ولا يتوهم فيه كلا يهي سجنها جريء عليه الحسرات وتولد تنامة تنامة غدانا جريء من يبالي والهواجس دام القنبوشيا نبوشيا ولذا قالوا سبب هذا من الشيء ما يدبر عن الواجس دو أبن دين أبن دواسري ديك أبقوا عن الواسري شريعة شريعة هو مهووز دوريشي أمشي أيواني كما أن النبي عليه السلام kamar yadda kisan annabi aminci gare ni abun sa wa isim ale malum mayanci wanda ya ajiye wurdi daga cikin zuhaye ba daga walidi ba ba da abin da ya zo a sunna ba ya muna lalla da shi tare da Allah da manzon ba sai dai wannan ya zama da sanarwa ne daga Allah ta'ala Ubangiji ya sanar da shi ke banji ke banjan galmomi zai tara ta yayin da zai zama yayin umarni ne ba mai kage ne ba wannan misalin hizbul bahari ta sha zuhi a karkace sirrinsa wato tafiya yi a cikin baharar kulzum tare da wani bane sare da nufin ruwa shi haji da bishiya su yi to sai iska sai tsaye da yasu jikin su yake tafiya kwanuka sai ya ga annabi aminci gare shi a cikin wata mubashira ya ga manzo sai ya lakana matsayin rubari sai ya karata shi ya umarci wani narar da yi ta yi ta yi ta tukari biyu ne sai ku bar zaran ya ce ina iska ta ce mutum ba mu iska sai ku ya ce je ka dai abin da rage a bayi yanzu iska za ta zo sai ku abin ya zama kamar yadda ya zuri ya ce ne duka sai ce ku ga iska ta zo sai ba da zaran ya musulunta bayan wannan to kuma duk da ya su yi hawa musa wannan da tarihi sanawa a harke abu ya je da zuzari ya wanda labari a harke ke zuzunza za a halittu wani rai za a haifi wani rai bayan wafatun da mudda mai tsawo daga da masu yi ko baiwa daga baya-bayan Allah هو شيخ أبو الحسن شيخ أبو الحسن الشمري جلد يشعر حديث ثاني أخرجك يزرون ذا ويقول لك الحديث وحي شيء كما إن أن وأن نسيب أبو ولي الله تبارك وتعالى قسم بلا أدري أجاب المصطفى حتى أتى الوحي إذا وقفت وقال علي ما لم أقل فليس فتوضأ من قاله من النار من الله wanda ya faɗa mun abin da ban faɗi bai zaune ne zuwa su nan ka ma na san mutane kawai zuwa su nan kuma ta da ne zai kaji abin shi annabi ne shi a yau shi shi ne shirya ya ga Allah da annabi ga ga ne kuma shi ne zama wuta na ba ko ya ga su da ga zuwa da Allah ba an yi mu da an mai sai Allamahu sharibi na koya mai tsananin ƙarfi wato shi sanar da manzo Allah wannan wahayi Allamahu yahu malaku malaika ne sanar da shi wannan wahayi wato mai tsananin alƙuwa ƙarfi min ba ra mu ci kowace rashin tashin ƙarfi da tsanani au manzarin hasan ko kuma abokin magana kyakkyawa aiki da biyu wala aiki da biyu ne alaihi salam shi zara da shi wannan wahayi astawi haka wani iska karra sai ko wahayi ya tabbata wa huwa bil domin ya tsare ya shi ya tabbata a sasanni wanda yake wani lokaci ai wani sassan umke shamsu sasannin sama ai inda matsalai a ai umke shamsu ne sasannin rana ai inda matsalai da yana da wani hujjar rana a nan kuma da shi da tura da shi yi allazi mu duka wanda aka halice shi Allah ya musu gare ta fara'ahu nabi anan annabi ya rayu sallallahu alaihi wa sallam wa kana bihi ra'ayi ya zama ku ajrai kasar da ubuka ya to bi fasa ila magaribi zuwa yamma fa harra sai ya da bishiyar alaihi amin su ma gare shi wa kana man dalla ya zama kanta ana yin kokarin da yake yi an yi shi kuma yi ya masa kanta ala sai da shi da sura ta allazi ku duka ne ya wanda aka halice shi bisa gare ta kowa da yi masa alƙawari hirayin na hira fa nazala jibril sai jibril ya sauka da hujja da jibril ta adadi ya ce sura adadiya ثم دنا فتدليا sannan kuma karuwa ya kusa ta nuna gare shi fitar da layi za da ya karu da kurmi cikin gudaji فكان قاب قوسين a او wajen ya fada da shi sai kusa cin gare shi ya zama kadara da gwargwadon kauce da baka guda biyu awa da na ko kuri da kusa shi min zara ka daga wannan a sa a baka hajji wa zala ya zaka wasu kana rawu huwa da wuri ta sosai da su فأوحي إلى عبدي ba a ɗauke ya ko ko wani da a wani da ala ya wahayin abin da ya wahayi da wahayi يروح إلى هذه جبريل إلى الله جبريل يروح معه جبريل أقول لك مش كما جبريل يشار إلى النبي الله بعدنا صلى الله عليه وسلم ولا يقول لها لأمتي أبي الله يبدي تسليم النبي الله على شأنه بكاملها إنه قال وكوب وأن القصة إشارة الله بقصة إسرائيل إشارة إشارة قصة إسرائيل أحمد الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشهد في إسرائيل ما هي ملائكة جبريل أنا منكم ثم ثم أسرائيل يجري به حتى sadala fatadalla har ya fi sada da zafi fatadalla ya zo ma'ana ya kai da gun da ba sama ne ba ba kasa ne ba ya dana ya yi sama fatadalla kuma ya zo ba ki ya to ga gun ba sama ne ba ba kasa ne ba wannan wurin da wazar rayuwar nan da su kadi za ka je neman annabi a sannan in ka je neman a sama zai ka sama in ka yi sana karama shi zai ka kada shi in ka gama sai ma sai ka sama in gudu ma sai zai ka sama da duka ne ma sai ka same shi wato ko a gun ko a nan ne wannan da annabi ya yi sama ne ya zuro kuma da na ce tana ladani gini ne da zani mai gida ishara ce mai isra'il da Allah ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya da almanza Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba da labari bayan Allah ya rantsuwa da zatin da zatin sa domin zuwa da zaura na hakika rantsuwa da zatin Allah Allah ya rantsuwa da zatin sa kawai to ba shi rantsuwa da zuciya annabi ne ma rantsuwa da zatin sa bayan ya rantsa ya ishe masa abin da kafirai suke da yake da shi na cewa fatacce ne shi ne ɓatan zuciya ce ya ishe marƙarya suke na zalla mai ɓatan gaba ba wa na ɓatan zuci ya ce kuma abin nan da yake faɗa da addini musulunci na lokacin shi ƙara Allah ya ba rabbi shi ba shi kage shi ba shi ba ya farki da son zuciya su ba shi ne ran tsaye a bari ya faɗi wannan abu ba ba abu ce wahayi ne da aka aiko da wahayin shadidin kuwa mai tsananin ƙarfi shi ne ba ya kage shi shi ba tare da shi wahayi waye ko ya tabbata shi jiri ba a can ofin ila alaji a tsibirar domin aiki to bayan jirilin nan na aiko shi da wannan wahayi da sa da zalla sallallahu alaihi wasallam shi ko jirin da shi ofin ila alaji ta tsibirar domin ta to sun madana kuma shi manzo Allah da kansa kuma sai ya tafi sun sun a sarai na jiki muka yi tsirai da shi kuma sallallahu alaihi wasallam muka gan shi inda wani mutum bai taɓa zuwa ba mala'ika bai yi ba ba wanda ya yi wannan da na ya kusa da mu muka kallon na yi ya kusa ya yi ba kusa kusaci ba kusaci ne ba domin na ji ba kusaci abin da yake da tafiya za ka buka fita da abu to wannan abin da ba haka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a san da yayi duni ga zatin Allah sannan ba gaban ka zaki ba ba bayan zaki ne ba ba dawo ba hagu ba ba sama da zaki ba kasa da zaki ba to shi kuma zaki shi shi ba haka yake ba duk ba haka ne ba domin ne da tafi ya kusa ya zo kana ka ba zaki sai zama kamar ka lamma da ka guda biyu shi ne su mu da au adana ko ya kusa shi haka ba to wai mun bar haka to in dai mun tashi da haka kuma ya kai hatsin da ba zai faɗi ba ke nan. Yau zana shi, yau zana shi ya sani, shi ba zana shi da لا اشتد الله ذاك الآن مع بالأمس نعم فأنا الجيل ولكن اليوم إذا جاء اثبت بنا هنا هذا هنا يا هنا لا يسأله بها هذه التربوية الجيل بنا هنا وظن صلى الله عليه وسلم إن وانا زكي جعلنا فهاي الهدي فسلم ألا في وحي ما أبقى وحي قبل وحي الله دبارة محمد أبقى أنا وحي وانا وانا بارة محمد صلى الله عليه وسلم ya ba manzo Allah abin da ya ba shi a sannan abin da ya ba shi ba zai shaɗu ba an suna sun jiji shi ga abin da ya masa wahayin ba zai yi ba wani yana daga cikin yana daga akan da yi da nan sallallahu alaihi wa sallam a farkon ko manzo Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da Allah ya ba kowa ya ga abin da ya wa Allah adam al-sa'a sunna kuma Allah ya ba Allah abin da ya sa Allah ya mutunta shi ko Allah Allah ya sanar da annabi Adam kaza kaza kaza ga yadda yake da annabi Adam kaza kaza sanar da yan uwa annabi Musa Allah ya faɗe da suke yi annabi Musa ma su ke yi shi a Musa ni a sai aka ko kara aiki haya Musa ba da ba ko yin ruwa yi ko kuma wala ta haɗu zan bi da yanzu da hannu ne duk Allah ya faɗa mun suke yi da Musa da da da annabi Musa abin da ya ko annabi Ibrahim Ali a Musa ya aika aka faɗa duk Allah ya faɗe da suke yi abin da aka yi da annabi Isa ya faɗi ba wani annabi da ya wuce Allah ya faɗa abin da suke yi shi ya ga ya aika mata kaza ya koma da kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kiran da ya yi da ya yi sai shi ba ma ila abin da ba kawai ya ga ya masa abin da ya ba kullu ba wanda ya san abin da ya masa sai ya yi sai shi kawai ba ba shi ne da ba san shi ba wanda wahayi da ya san wanda wahayi da za ga ya mana ne wannan dika wanda ba ta yi shi tsakar da da shi da za ga ya mana duba shi da amma wanda wanda sai shi ne shi sai shi kawai shi ba wanda ya zo ne Allah ya yi abin ba sai su wani ولم تكتبوها بعد تبوها الجديد في تقديم النجم وما رساله لشاهد النبي صلى الله عليه وسلم mun da zai ya zama to kuma da yake jini da aka yi wahayi abin da aka wahayi zai faɗa ba ba da ma ba zai faɗu ba jika nan da ya zo wannan wahayi bayan an ba shi abin da aka yi masa ba zai faɗu ba to kuma da aka za a kuma da za a sallallahu alaihi wasallam da kini za a sallame shi zai zai kuma tanazzuli kuma yayin tanazzuli ya dawo kuma tanazzuli daga makamin da makamin tanazzulin nan daga makamin awa da na idan mu makamin da makamin kuma daga bayan awa da na idan muka wanda mu zafin su shi ke rajin rikin su jika zalla a suke da al'umma da sannan dan yanzu ya abu a ne abu da zai abu amma wancan shi da suke na awa da na ba zai faru ba wannan ba da ma shi ma sannan ba ba faɗa wannan ba ban ce a nan ba ban ce a nan ba ban ce ne ba na abin ma ban ce ne ba ba wata magana ne ba ba wani harka ce ba ba ba ko ne ba shi ya sani shi wani ya sani na ga wani da ya ga nan zuri da ga makamin awa da na ya dawo ƙamun alkhairi ta ga ke shi ke nan sai ka biya al'umma ka sallah hamsin tsakanin dare da rana shi ke nan shi ke nan zaka kuma sai ka dawo sai makamu ta dani sai ka kuma ka makamu dana domin da shi ke nan sai dawo kuma shi ke nan dawo kuma annabi Musa ya kuma shi annabi Musa suna ta suna ta suna ta kome kome ne a kuma kuma sai aka bashi abin da zai yi al'umma da dukkan amma wajen a hannun ɗau al'umma ba dama zai ba ما كذب الفؤاد ما كذب ما كذب الفؤاد ما الفؤاد بيتي ما انكر الفؤاد الذي ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب بتسجيله كذب وتسجيله كذب اي انكر ينكر النبي بتيمس ما راى ابو جيبي بمثل جيب جلال سبا من سورة جبريل لدى سورة جبريل وسياق على كلمة إسرائيل إذا سورة جبريل ما كذب الفؤاد ما راى ينكر بتكلم karyata abin da yake ka gani ba min ya fada da annabi Musa annabi Musa da yake rage azumi ya zo da zaka ce lan yarani walakin min min jabal kan haka ka dani ko sai Musa Allah ya tabbatar da cewa wanda da ba da wara ake da tabbatar da abin da yake to أما تمارونه أنا ما يريد يلقى جاهية النبي أي جاد من يلقى جاهية النبي وتمن من يلقى جاهية بذك وأمن لي جاهية يعني جاهية الدنيا بسكتها بتسكتهم رشي أي أبدا دعوة أمن لي جاهية ما دام الأب ولا يجينا يجي فيه لو جاكن المؤمنين ولا يسكت ويش الذي يجينا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جيلا بجبريلا وكان كذا بجبريلا كذا كذا ولقد رئيه نزلة أخرى حتى هذا يريد على سورة كيلو سورة تسعة مرة أخرى مرة وجاء جيش عند سدرة الغنجة جيش لما سدرة الغنجة هاي ذات جادي لما أرسلية جي عند أخي إسرائيل جابل جيسة وعاد سورة من وهي سدرة الغنجة ذات جادي كما قال أن يريد الأرشي سبع دلسل الأرشي لا يتجاوزنا عن هذا لا يعطى إلا لكي تعمل الملائكة لكي تسمى الأرشي ومعيد الوروسي abin da ya sauko daga sama ya kasuwa su zara domin ta hasi a kan shi a nan ba zai zartu ba da ba abin da ya hawa daga nan kasa ya tafi shi su zara domin ta hasi ma ya kasa jira zai a kan shi ba zai zartu ba ba wani ba abin da Allah ya kasa da fitar su mun ta ba wanda ya kasa ba wanda ya kasa ya ba ta yi ba ta jibiri abin da ya kasa da ita kuma wanda ya kasa kowa ya ga abin da ya ke kasa da ita saboda Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare ne ya yi lokaci ta ya ga abin da ke sama da ita ya dawo kuma ya zo da ba shi wanda ba in yi sallallahu alaihi wasallam ma aure wato aljanna ba kuma aljanna ta makoma ya tabbata inda ha a nan da mutum ha a nan aljanna makoma take kawai ne har wala ya wanda wala ku za su tare zuwa gare ta wa Allahu sha la ilaha illa hu dai wal mutaqina ha da rawsa masura Allah la bi anna yuhu kullu wara kam na suka fi dunya kullu wara ka wa da suka fi dunya Mashi ya kwashe na sai da rata. Ma da gaje ya an yi da yadda wato abin da yin da ya taɗa wato ita ce da yin da ya Min a min ɗaya da zan tsune wa zai yi da wani sa. Wa in ita ma in zai zama a wurin da mamu da yake zai ahu da ahu. Wato ya ce yana kallon wato yana kallon wato wannan ita ce a cikin ce magariya ga wani wani kanci. Shi ke na wani magariyar da ta abin ta hamu su gawa to yana kallon ta sallallahu alaihi wa sallam. Yake wajen da ita ne wato da tafiya mata yi zai fi jira wata a cikin yin wata. Ya samu wato ƴaƴan itaciyar kamar randa take ne girman ko da ya shi kamar randa wato wato kuma ganyenta kamar misalin kamar misalin kunnen giwa ha ganin ko su itaciye ko ba ganyen guda ɗaya wace wa halitta yi ba duk baki haka ne ganyen itacen guda ɗaya wa halitta yi ya yawa halitta yawa halitta da su duniya shi kuma baki ya shi ga yake muna nan muna nan su wani abin zo masa daga lamarin Allah ji annabi mai abin da ya zo masa daga lamarin Allah ya zama ba wanda zai iya iko ne buɗe gani ya kalla.